tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin riyadu salihin na al'imamin nawawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun shiga babu sabar babin da ke bayani kan haƙuri inda muke ƙarƙashin hadisi na 28 daga cikin jerin giyan hadisan wannan littafi na riyadu salihin wayan anas ɗan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda cewa yayin da rashin lafiyan ajali ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsanani alamu na damuwa alamu na tsananin ciwo zazzaɓi ya lullube annabi sai muka je ya ɗaya tilo da ta rage a wannan lokaci ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatimatu zahara uwar hassan da Hussaini. take cewa wa karba abata ta cewa yo damuwa da kunci ya lullube mahaifina annabi ce ke kwantar da hankalinki babu sauran damuwa da kunci a tattara da mahaifinki daga yau wannan al'amari kuma ya ƙare to bayan da muka ji wannan hadisi wanda al'imamul bukhari ya ruwaito mala ya tattauna mana dangane da muddatu marbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan rashin lafiyan da annabi ya yi wai na tsawon kwanaki nawa ne mun gano wannan kuma wani irin rashin lafiya ne dai matukun malamai sun alakanta rashin lafiyar annabi da laluran da ya faru da shi lokacin da ya dawo khaibar inda aka samu wata bayahudiya mai suna zainab ta shirya walima ta kyafe rago ta mulke shi da guba a sanda wani sahabi ya ci guba ya kashe shi annabi ya gaba zai ci guba ya shige shi wannan guban ne ta rika yin koro ma annabi har lokacin da ya kwanta wannan rashin lafiya ya ce yana jin makaƙi na wannan guba yana yunkuro mashi wannan rashin lafiyan ne ya taso ma annabi ya zama sanadiyar rasuwar annabi da haka sai suke cewa annabi sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali waɗannan dukkaninsu kashe su aka yi domin akwai raɗe-raɗe da ƙishin-ƙishin mai ƙarfi da cewa shi kan shi sai da na abubakar ne siddiq guba aka sa mashi ya ce mutu jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku bayan allah da haka ake bi ake kwashe 'yan zunuban da ake ganin suna da sai a waye gari mutane sun tsinci kan cikin matsala suna tunanin sun cutar alhali kansu suka cutar ma muna fahimtar wannan da kyau ku to in ya zama shugaban halitta an iya cutar da shi a irin wannan yanayi da ni da kai don Allah ya za mu yi mu tsira duk wanda kaga Allah maraukin sarki ya daga makafa ya so ne fa amma babu tsini babu dabaran shi a ciki da fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu to bayan nan sai malam yabi yana fassara mana ɗaiɗakun kalmomin da suka zo cikin hadisin daga ciki mana bayani akan lamma saƙula yayin da rashin lafiya ya ƙara ma annabi nauyi fatima ta ce ya abata me asalin wannan kalma mala ya tattauna mana bayani a kai da kuma ciwon da annabi ya yi laisa ala abiki karbun ba'adal yau babu sauran wani damuwa da kunci kan mahaifinki a bayan yau ta ci ta ƙare kenan to bayan da sa'ana suka dawo daga jana'izar annabi qalat sai muka ji na fatima ta ce a tsabad fusukun yanzu rayukan ku yi muku daɗi kenan an ta haso ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a turab kuka iya zuba ƙasa jikin annabi hankalinku yanzu ya kwanta ba wai tana zargin su ba ne, tana faɗin yanzu kenan kun iya wannan ƙarfin halin na ɗiban ƙasa ku zuba ga shugaban halitta iye kun gano wannan da kyau ku rashin uba da damuwa ballantana uba irin manzan Allah kun gano wannan da kyau ku ma'ala ce ma'anahu hakikanin ma'anan wannan jimla kaifa tabat anfusukum ku ku ya kuka iya gamsar da ranku kuka iya natsuwa kuka iya jin kwanciyar hankali ala hafi turabu alaihi ta yin kuka iya kwarara turbaya kan annabi kai tsaye ma'a shiddati muhabbatikum lahu tare da irin yadda kuka kai matuƙa wajen ƙaunan annabi kuka iya wannan aiki anas Kata anasun fatima na magana shi dai anas na cikin alheni da jimami in ban da shiru ba abin da ya yi anal jawab anal laha bai iya ce mana na fatima komai ba ri'ayatan wa adduban saboda kula da halin da take ciki na rashi ita musulma ce su musulmi ne su sahabbai ne ita sahabiya ne sun yi anko da ita a nan wajen damuwa to ita tana da ɗoriyan damuwa kan nasu saboda shi mahaifinta ne kuna gane wannan to ri'ayatan lihaliha kula da wannan kasantuwanta na mace su maza ana sai bai ce da ita komi ba irin wannan yanayin sannan da kuma kula da ladabi na kiyayewa da martaban iyalan gidan annabi walakin nahu ajaba bi lisanil hal amma ana siya ba ta ansa da lisanul hal la bi lisanil qal qulubuna ansan da ya ta, da harshe na kai dai gani ka fahimta shine lissanin hal zuciyanmu lam tutib bi zalika ce mu bata ta dadi da akan wannan abun ba walakin na qaharna ala fi'li ala fi'lihi kai dai an tirsa samu ne mu yi me tirsa sa ku ya Anas imtisalan li amrihi saboda bin umarnin annabi abin da suka yi ma umarnin mai gidan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine lissanin hal na anas a cikin littafin dalilun likulli da'iya jiz'i na uku shafi na 428 malami ya ce lamma kana yawon ladi da khalafihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lil madina yayin da yinin da ya zagayo masa annabi ya bakunci garin madina zuwan shi na farko a ba a min ha kulla shayin ya kawo ya gari komi a garin ya haske duk abin da kake gani sai da abin ya farin jini sai da abin ya kara daraja wanda ya bata maka ne sai ka rungume shi kuna tafawa kuna jin daɗi saboda zuwan manzan Allah ka manta wanda kake bi bashi ka ce ma kaya fi bashi ya ji daɗi da annashuwa aka yi ta jin daɗi fiye da yinin sallah fiye da yinin angonci fiye da duk wani abin da za ka ce wani ɗan adam ya taɓa samu mai daraja wanda ya ƙayatar da shi ya faranta ran shi isowan annabi garin madina haka dukkanin mutanen madina suka zama cikin haja haja da murna da shagali falamma kana al-yawmul ladhi mata fihi yinin da ya zagayo kuma aka ce annabi yau ya rasu azlama minha kullu shay'in sai da komai ya masu duhu hankali ya tashi zuciya ta tugunzuma wallahi ma nafdirana bi aima naf bana anta aidiyana an turabin ma na fadna aidiyana an turabin ta ce wallahi ba mu kakkaɓe hannunmu daga turbayan binne annabi ba Hai an turabin ladi wa za'anahu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama turbayan da muka tura kai tsaye kan annabi hatta an karna qulubana har sai da hankalinmu ya tashi ya salam kad i hasu bi zulmatin a hasu bi gurbatin shadida malice a'a kwarai da gaske sun ji tsanani duhu ya lullube su wani irin bakunta mai tsanani ya bishe su inda mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin rasuwan annabi يقول الحافظ بن الرجب الحافظ ابن رجب الحنبلي yake cewa lamma tuwaffiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya rasu ittarabal muslimina musulmi sun shiga tashin hankali faminhom man duhisha khilasun lam yabka arifun akwai wanda hankalin shi ya gushi har sai da ya waye gari ba abin da yake ganewa kun gano wannan da kyau ku ya kuli na ta i wa minhum man aka ada akwai wanda daga ce mashi annabi ya rasu da ya daka da gindi ya zauna wa alal arbi ya zauna ya fadi fallam ya tikil qiyam bai iya miƙewa ba lam yastati al wuquf bai iya ma an miƙar da shi ya tsaya ba ala rijlaihi akan kafafuwan shi yaumaini har tsawon kwana biyu wa minhum man taqala lisanahu akwai wanda harshen shi ya makale falam yantiqil kalam bai iya furta kalma ɗaya ba wa minhum man ankara mautin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai daga ciki ma ko wanda ya ce annabi bai mutu ba ko ma wanda ya ce ya mutum to ya shirya zai ci jiki kuwa mun gano wannan da kyau ku la shakka ya jama'a anna mautin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min a'zamil masa'ib babu ko shakka babu ko tantama da tambaba kun ga mutuwar annabi ita ce musiba mafi girma musiba mafi tsanani da ɗan adam ya taɓa gani li'anna bi mautin nabiyyi sallallahu domin yana daga cikin musiba sakamakon mutuwar annabi in qata al wahyu min sama wahayi yanke daga sama mun gani wa bada'at tazhuru iyadan billah bada'at tazharu bawadir shar sakamakon rasuwan annabi wahayi ya yanke bada'at tazhuru sai aka waye gari abinda da da bai bayyana ba ya fara bayyana iyazan billahi bada'at ba bawadir shar sai aka waye gari kahon sharri ya fara kunno kai cikin al'umma birtidadi adadun kabirun jiddan min al-qaba'il arab an samu adadi mai girma adadi mai yawa na kabilan larabawa sun rika ridda suna barin addini wanqada atin nubuwat daga rasuwan annabi al'amarin annabta daga nan ya yanke ba da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwan annabi wali zalika qala habibin habibil mustafa da wannan ne annabin masoyi zababben Allah ya faɗi abin da ya faɗa wanda wal hadis rawahul bayhaqi shi wannan hadisi al-imam al ya ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce idza asaba ahadukum musiba annabi ya ce duk sanda ɗaya daga cikin ku musiba ta same shi na mutuwa ne rashin dukiya ne rashin lafiya ne wani tashin hankali ne da kunci ko menene idan musiba ta samu ɗayanku lau ahadun fikum ahadun galin da za a samu wani mutum daga cikinku mai daraja malami mai ɗaukaka shugaba mai mutunci mata laho a waye gari an mai rasuwa lau ahadun fikum hu ayi musiba a samu wani daga cikinku wani irin musiba ya same shi فليذكر مصيبته بي تو ya gwama musiban shi da nawa kun san ma'anar wannan ka tuna musiba mafi girma ta same ka na rasa annabi ka yi haƙuri to yi haƙuri a kan wannan ma duk musiban da ta taso ka gwama ta da ta kai rasa annabi mun gano wannan da ke ku ta kai rasa annabi ta kai rasa annabi wannan musibar ni na sa shi ƙara kaka ƙara kuwa yawwa jama'a mun gano wannan da kyau ku suna sha'awar muna karatu su ga wani abu su magana so da dama hankalinsu bai tare da mu kwata-kwata kuma an hana wannan zaman da yake annabi ya hana shi ya daga cikin rashin ladabi da rashin tarbiyya sun san hadisan nan suke saba musu kafin ci wannan sun sani rashin da'a ne ga annabi karar annabi ya hana ni da shi sai na ga mashi wannan abin ki kawo maka matsala ka dena na shi ka san hadisin ya sani hadisin na cikin riyadu salin za mu karanta shi amma mutum zuciyan shi na sanye abu sai taki a hadisan annabi sai je sai yayi kafin shi wannan hatta ka zauna a majalisi misali ka tafiya kana kada kafa haka shi kan shi rashin ladabi ne annabi ya hana duk waɗannan abubuwan ba abin da ban gaya musu ni wa san matsala na in na gaya maka ɗaya biyu a gaban kowa gaya maka ba abin da ya dame ni da kai abin da ya haɗa da kai shine gaya ma gaskiya mai addini in ba za ka ji ba za ka ji an san matsala nas kawai mun gano wannan saboda musulunci ya haɗa da kai in ba za ka yi musuluncin ba to mu kawai ka fahimci wannan mu bai da wani amfanin haɗuwa da kai da ni ya kamata kowa ya fahimci wannan shi yasa in ya ƙara ka ƙara kuma ka ƙare ɗaukar mataki ga abin da zan ci a yanzu tun da gaske nake yi dole abin da na hana kuku hannu ka fahimci wannan inda ya ci karo da nassi na hana ku wannan abin ba ɗaya ba ba bi ba duk wanda yake nan shaida ne amma abin da nake ɗauka rashin ɗa'a ke damu kuma dole wanda yake tare da mu dole sai ya zama mai ɗa'a ko ya ki ko ya so ba shawara ba ne jama'a kun ji wannan ko nan muka karanta da ku annabi in yana tare da sahabbai zama yake a majalisi kamar me sahabbai kama an ɗaura masa tsuntsaye a kai an ce kar wanda ya motsa haka ne eh saboda tsaban natsuwa da kiyaye mai manza Allah yake faɗi amma ku ku iya zama ana karatun hadisan manzan Allah kuna abin da ku ga dama hadisi ba ke karanta fa ana karanta ayoyin alkur'ani fa ana fara nan gaba wannan abin da yake yi ko an ki ko an so ku za ku ci gaba fa saboda akwai tafiya akwai rashin lafiya akwai mutuwa akwai komi amma kuwa hankalin kuma gaba ɗaya ba na yake ba yau a ce da irin wannan ta muka rika yi a ce na zauna gaban albani shekara 22 a ce na zauna ina karatu dare da rana safe da yamma a ce irin abin da kuke nike yi kana tsammanin zan zama abin da na zama kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa kowa shiga taitayin shi kowa shiga taitayin shi a ka'ida a majalisi ana ganin ka a majalisin hadisi ka ka ko to har abada ba za a ƙara karɓar hadisin ka ba so ɗaya za a ce kana gafilin fi dini gafalalle ne bai san mutuncin addinin shi ba abinda suke nufi kenan bai san mutuncin addinin shi ba ma ce mashi za su ce maka salihan fi dinihi mughfilan fi riwayati fatarakuhu sai ga an yi wa ko ka ce annabi ya ce ka ja mu hadisin matsala kuna tsammanin za mu shiru kan irin wannan Allah ba ku isa ba ba don komai ba sai don kun danganta kanku ga addinin kuma al'umma sun yadda kuna addinin sannan muna hangen akwai hasken abin da za ku yi nan gaba Allah da tsiya ma sai kun yi abin da ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya ce ku kama hannun masu gaskiya ku danna su cikin gaskiya tsurran da gaske suna so ba sa so ko kuma Allah ya lullube ku da wata ukuba daga wajen shi kun gano wannan da kyau wannan ya sa kuke ganin zan tsaye tsayin daka dole sai kowa ya yi abin da yake shine daidai in ko ba za ka yi ba yanzu ana zo da kitabar tauhid na ibn khuzaimah a karatun da dami ne shi a bayan mun tashi wannan akwai abin da nake son karanta muku ku ji sama da shekara dubu biyu sanda yake karantar da ɗaliban shi su ga cewa su rika zuwa wajen mu'tazila koyan luga kun gano wannan da kyau ku ya kamata yayyayyayi da su su bari suka ƙi yayyayyayi su bari suka ƙi ya sa kafa ya hankali su saboda ba abin da ya halatta ka je ka koya wajen duk wani ɗan bid'a ko ne bai halatta a musulunci inda yana da alaka da shi musuluncin saboda dole sai ya fesa maka guban da zaka ɗibo ka kawo cikin musulunci ma ku ce ba za a gaya mau gaskiya ba ku ne suwa an gaya maku ana musulunci da tunanin wani ne ana musulunci da son zuciyar wani ne ko ku an gaya muku zaman da muka yi a nan wai muna zama ne kawai zaman irin zaman gidan biki ko zaman ajo ko zaman wani abu jama'a musulunci muke duk wanda ba zai iya ba ko ya ba mu waje kawai ba gayya muke ba shi yasa baka taba jin mun sallama ma gidan wani muna kokarin mu gamsar da shi ya rika zuwa wajen mu ba ko mu fita da ka titi ko a rufan kasuwanka muna kokarin gamsar da kai mu ne mutanen kirki mu ne masu gaskiya ka zo inda muke ko kuma mu tura gida-gida ana bibi mana ba mu taɓa wannan ba don mun san zuma muke talla ba sai mun tallata mu kowa ba shi zai nemi inda muke maɗi ko sai an je ana bambaɗanci kun gano wannan da kyau ku nema ku wannan maganan ba ɗaya ba in gaga ina pointin mutum ina nuna abin da yake ba daidai ba ne ina hangen mai yiwa nan gaba in yi haƙura zai iya riƙe mana kujerunmu kun gano wannan da kyau ku sai in bari shekarun da ne a banza su tafi iska me yasa sanda a majalisi ina yin dan ba daidai ba malam albani bai bari na ya bude maganganu masu zafi a kanmu ya wane ne ya wane ne ya san me yake ginawa ne yau da bai yi wannan ba a waye gari mu riƙe kujeran da ya bari a waye gari waɗanda kafansu ke rawa mu tsaya mu ce ba wanda ya isa in ba ga sai mu zama batsalun mu ma jama'ar annabi kuna gano wannan yanzu ba annabi ne ya rasu ba ba su sa tsammanin zai rasu ba mamayensa aka yi ko ba mamayensa aka yi ba umar ne ya miƙe ya ce annabi bai rasu ba duk wanda ya ce ya rasu kuma ga abin da zai mai kuna kallo yanzu aka ce wani tun da ya zauna sai da ya kwana biyu bai tashi ba wani ya kasa magana wani ya kasa kaza kana tsammanin wanda kake ganin ka da shi haka ba zai faruwa da shi ba sai a waye gari kawai mutane suna abin da suke so a rabu da su kayan jama'a ne fa ba haka nike ba ba ko ni ban dama a kirawa na ce to kajin da yake yi ai to ku ne kuke kaza wannan ba bai dame ni ba ba lokacin da aka je sulhun hudaybiya haka annaba aka yi yace aka ce ka yadda duk wanda ya zo wajenka daga wajenmu za ka dawo da shi daga wajenmu in ya zo kuma ka dawo da shi naka in ya zo ba za mu dawo da shi ba bai ce ya yadda sabis ka ce ya haka ya ce ai duk wanda ya nuna bai san zama da mu har abada ba namu ba ne dama can bai taba zama tare da mu ba wani abu ya sa ya zauna tare da mu da abin ya samu sai ya tafi ko da yake sa ran abin ba zai samu ba sai ya tafi ya ce dama ba namu ba ne kaɗan rani ya kawo shi kun gano wannan da kyau ko ce namu namu ne ko mai da shi zai dawo inda ya namun ne kaga wannan zai tsiyori ne annabi yake koya maka ya yi kamata mutane su zauna ku kuma kanku fada kuwa don da gaske nake abin da nake kaga waɗannan yaran ina ganin nan gaba komai ki komai so su ne magidantanmu kana ɗaura shekara hamsin akan wannan yaran yanzu za ga farfara a kan shi haka ne shi ne sakaci da shi ashe nan gaba su ne dattawan ko ba ɗazu ke magana muna ganin dattawanmu hankalinmu na natsuwa ba muna jin daɗi a ranmu ko ba ɗazu nake muku nasiya da asuba ba kowa shiga tetayen shi kun gano wannan da ke ku musamman ku da nike magana kan ina hangen alherinku amma ku kuma har yau kuna ɗaukan kanku wawaye Allah shi kyauta ku koma cikin karatu don dama haka karatun yake yi wannan shi kan shi ma za mu zo babi ne na musamman manzan Allah in ya zo wani ya taba cikin sabai ana taba shi kun gano wannan da kyau ku kuma ko gobe wani ya ƙara wannan kuskuren in na ce ga yadda za haka za a yi in kuma wani ya ƙara ɗaukan mataki saɓanin mataki na ku na rantsi da Allah kar wanda ya ma magana annan za ga abin da zai yi Allah ya shiryar da mu to shine ce tuna musibar rasa ni mai me fi wannan musiba da ta same shi ka je kasuwa kana zuwa sai fitar da gobara ta cinye shagonka akwai damuwa ko to abin da zai natsar da kai ka tuna rasa annabi ya mai me fi wannan banka ko babanka matanka ko ɗanka in ya rasu to babban abin da za ka tuno ka yi haƙuri ka rasa annabi ko eh kuma annabi ya fi su E, to me kamata ka yi ya kuri mun gano wannan da kyau ko to shine ka yi haƙuri ka gane cewa rasa manzon Allah ya fi rasa waɗannan ababe masu daraja gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce wasa daga man kala wanda ya faɗi wannan zance ya yi gaskiya da yake cewa fasbir li kulli musibatin ka yi haƙuri ga kowace irin musiba ta same ka wata jallat sannan ka zama namiji ka zama tsayayye wa'alam ka sani bi ummil mar'i ghairu muhlidi kaga kowane mutum ka ɗauka ma uwar kowa ba za ta wanzu ba uban kowa ba zai wanzu ba dan kowa ba zai wanzu ba matan kowa ba za ta wanzu ba in ka gane wannan ko to duk wanda ya mutu ka gane next kuma na wani ne yanzu uwarka ta mutu uwarka za ta ƙara mutuwa next sai uwarwa haka za ta tafiya in ubanka ya mutu shi ke uban ubanka zai ƙara mutuwa ne daga nan sai ubanwa ka fara tani irin wannan fa ka lura da kyau don wani ya aure kana jin wani abu daban da da kai ba ka da matan ba next wani ne zai yi in ga wani abu ya samu mutum na daraja wani yana hasada ku bai san rayuwa ba ne bai san next ta shi ba sannan hasadan da yake kuma tana ne tana toshe kofar nashi ne Allah shi kyauta wasbir shi kai kai haƙuri kama sabaral kira. Kama yadda bayi masu daraja suke haƙuri fa ha domin ita haƙurin nan nawabun nobul yau nob ne yau kanka ta faru gobe fa kan wani take jibi fa kan wani take za ta rika shashallakewa tana bin wani da wani ina fatan mun fahimci wannan da kyau shafu fi gadin yau in ta fado ma gobe za a neme ta a rasa au ma tara annal masa'ib junnatun wai kai baka ganin wai musiba garkuwa ne wataral maniyatu lil azabi mumars mumarsadin kuma baka ganin ita mutuwa ita ce take zama kamar mai tarsidin mai mai zaman dako na azaba mallan musib ga wanda ba ta same shi ba in musiba ta same ga kai hakuri ko to kaman kankar hanyar shiga wuta ne kun gano wannan da kyau ku wuta ta zo ta tsaya maka kan hanya jira take kawai ta yi mai ta cinye ka ta kama ka kawai ta shigar da kai ciki ita ce marsar ɗinka inna rabbaka labil mirsad to musiba tana zuwa sai ta kawo da wutar mimman tara bi musiba haza sabil laysa anhu bi awhadin musiba haka take in ta zo ba kanka faro ba fa iza zakarta musiba wa musabuha in ka tuna musiba da wanda musiban ta shafa mun gane fazkur ma masabika bin nabiyyi muhammadin to ka tuna abin da ya same ka na rasa annabi fa iza zakarta musibatin wa musabuha fasgur musabika bin nabiyyi muhammadin ya ƙara nanatawa ne ragima annan nabiyyi mata jama'a annabi ya rasu ya jama'a lakin taraka lana sunnatahu sai dai bai tafi kawai ba ya bar mana me sunnan shi la yumkin an tabar abadan mun gane la yumkin tashki abadan la fi duniyan wala fi akhira kaga ba za ka taba taɗewa ba kaga ba za ka taba shiga cikin matsala ba duniya da lahira muddin dai hadisan annabi na tare da kai kuma kana bin su don wannan wahalar da gana ciya a Najeriya ko aje hadisan annabi ne kuna fahimta duk abin da ɗan adam zai iya tunani ya samu ko ya zama ko matsala ta taso yadda zai iya magance da ku a hadisin annabi annabi ya fayyace diyan yadda abubuwan suke kuna fahimtar wannan da kyau ku wa ta tatba'un nabe wala yumkin tas'adu aba tas'adu abdalan fi duniya wal akhirah wa anta ba'idun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa anta tatbi'un nabi kai kana bin annabi a yau wala yumkin ba zai yiwu ba tas'adu ka samu cin nasara abdalan kana da abin da ka fifita canjin annabin ba zai yiwu ba kana cewa kai mabiyin annabi ne amma kuma abin da kake canjin annabin kake yi ya ce e kai kuma karkace ka wani abu ba za ka taba cin nasara ba duniya da lahira wa anta ba'idun anin nabi duk da cewa kai kana tare da annabi amma maganan annabi ba shi yake aiki da shi ba wallahi ka nisanci manzon Allah ƙarya kake ya kulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai manzon Allah da kanshi ya faɗa haka ko bai faɗi ba annabi yana faɗin magana kuma kai aikinka ya saba magana annabi ya kake yi ba daidai ba ne inda gaske kake san annabi ko da gaske kake kai mabiyin annabi ne to ɗa'a za a samu kana mai ɗari bisa ɗari kawai jama'a kuna fahimtar wannan ko allah shiryar da mu to wannan magana da muka ɗauko ta ɗan cikonta kaɗan a gaba sau da duk abin da ya shafi annabi ne nan za mu tsaya ma ɗan tattauna shi musamman abin da yake da alaka da mutum shi wasayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ga wasiyoyin annabi fi maradi wa fatihi da ya zo rashin lafiyar mutuwa kuna ganewa so da dama ko mutane suna gaza fahimtar me ake nufi da wasiya akwai wasiya maktuba da mutum zai rubuta ya aji akwai wasiya kuma irin wannan a hawalin mutum za a kalla ƙarshen rayuwar shi mai rika yi ƙarshen rayuwar shi mai rika faɗi wannan wasiya ne ba sai ya ce muku ku zo muku wasiya ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kama mutane sai su gaza fahimtar duk ire-iren waɗannan abubuwan shi sa sabai suka ji annabi ya ɗauki wani abu mai gauni yana magana a kai sai ce ka annaha mau'izatin muwadda'in kaman wa'azi ne mai ban kwana to fa su sabi abin da suke dauka kenan titir jaddadan wani dauka suke annabi yana shiryar da su abin da zai amfani da su duniya da kuma lahira ne domin ita wancan wa'azin da ya ce annabi ya mana wa'azi Me shiga jiki wajidat min halkulu kaza kaza kaza an ga muku ita ne wa zarafa min haluyun shi sa dole fa mun ce mu ahlus sunna ne shin da gaske sunna muke ba magana da neman mana jiya kenan a cikin tarihi ba shin da gaske muna kwaikwayon waɗannan sahabban ko ko kawai tsabon suna cewa muna tare da su Allah shi kyauta to wasiyoyin annabi yayin da yake gadon mutuwa larai malace kai babu ko tantama da tambaba anna aqwalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jami'an mawdi'un lil ibrat wal ira kun ga aqwalun nabi kun ga maganar da nake muku da zuku zantuttukan annabi duka jami'an malam bai ware ko ɗaya ba mawdi'un lil ibrati abin ɗaukan izna ne wal izati da kuma wa'azi shi yasa duk wanda ya zo majalisin hadisi wai yana magana da na kusa da shi bai ma san me yake yi ba in kana neman dolan shekara shi ka zo majalisin hadisi ka tashi ka fita ka je ka dawo baka san me kake ba dolan shekara kenan ballantana kana majalisun hadisi kana bacci baka ma fahimci wannan maganan ba kenan <clears throat> ana karantar da kai ibar ana karantar da kai mau'iza abin da ake cewa ibar abin daukan izina ga abin da ya faru don ka gyara naka wa'azi abin da zai shirya da kai zuwa ga abin da zai zo nan gaba <clears throat> kana sa ran nan gaba to ne zaka zama annabi yana faɗi baka ji ba kenan zaman kawai kai kana da bukata a maimaita ma to me amfani haka jama'a annabi kuna fahimtar wannan walakinahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ikhtassa ummatahu bi ba'd an annabi ya keɓance wasu daga cikin sahabbai yi masu wasu nasihohi wa huwa fi maradi mautihi sanda yake rashin lafiyar mutuwa ku gano kasan biyan da kake ko waɗanda suke kusa da kai sosai za a kira suka ce wani kaga kaza kaza kaza don yana tunanin waɗannan su ne za su ci gaba daga inda yake ko kun gano wannan da kyau ko to sai ce wa huwa muqbilun alal alal akhirah lokacin annabi yana fuskantar lahira mudbirun an dunya ya juya ma duniya baya fama hiya akhiru wasayahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to menene ƙarshen wasiyan da annabi ya yi hmm? an aishita radiyallahu an ha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala fi ma ta fi yi. annabi ya faɗa a rashin lafiyan da ya zo daga shi ya rasu ya ce la'anallahu al-yahuda wa nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasara albarka to kaji abin da ke tsakaninka da su ku gano wannan da kyau iyaka kenan ba wani abin da wani ba yahudi ko wani ba nasari mazansu da matansu za su zo da shi kai musulmi ba ka sha'awa tun daga tufafi tun daga magana tun daga komi nasu Ba abin da kake bukata laifin su mafi girma da ya ja musu tsinuwa an biya ihim masjidan domin sun ɗauki ƙabarrukan annabawansu ya zama masallaci yanzu cikin al'umma annaba akwai waɗanda suka mai da ƙabarrukan waliyai masallaci ko babu waɗannan ba su ne mun babu aula Allah ya tsine masa albarka ba sai a ce kai shurcin da namu ne cikin musulunci suke ai mun rufa mu juna asiri an ƙi a rufa mu muna bakai ne munafiki ne nashi na laifi sai ce a rufe in na wani ne kuma ai a faɗi ainihin laifin na wani ke fara faɗi don yi marmara ya gyara ina gaya maka shi ko wanda ba nawa ba ko to riban kaba ne in ya gyara amma na wani na ci nasara in ya gyara da fatan mun gano wannan da kyau annabi ya tsine masa albarka kuma yau har cewa za ka yi ana ji za ka yi ana sanarwa gidan rediyo za a je bautan kabari gari kaza kudin mota kudin jirgi kudin kaza abin da annabi ya hana la rihal illa ila salasati masajid nabi ya hana amma wasu a cikin addini sun halartar da wannan yanzu wannan ba jahiliya bane Ƙoƙarin bauta ma Allah da neman yardan Allah ta hanyar yin abin da Allah ya hana idan har ana yaban wani ana cewa gonan gadon siyasiyar ya je ziyara kabari bayan annabi ya hana asara goma da arba'in Allah shi kyauta qalat aisha da ce walaula zalika ba don wannan tsinuwar da annabi ya yi da ko bayyana mugun aikin yahudawa da nasara na mai da kabarrukan annabawansu wajen ibada ba la'abrazo kabarahu da a fili aka binne annabi ku gano wannan da ke ku Allah da fili aka binne shi da baki a aka yi shi aka binne shi amma kana tsammanin yanzu yanda yan bid'an nan suke aka binne annabi a fili ai wani ma in yaje ba zai ji arafan ba zai ji sai ta ibada saboda shehin shi ya gaya mai in yi wannan zai tsira mun fahimci wannan malam yake ba mu labari cewa ko lokacin da suka je aikin hajji suka je madina zuwan farko a kai su madina wani daga shiga kabar masallacin fa arzikin nan masallacin annabi ne kuma su ya zauna cikin shi ya mutu bai ji aikin hajjin ba jazaba ce ta ɗauke shi shauki shi ne wani wannan bida'a ne shi ne malaman garin nan suka yi ta surutu wai ya jarraba za ta ɗauki mutum ya shauki zai ɗauki mutum wace ya yi bida'a to shi annabin nan ya zo ya zauna shi ma jikin shi ya mutu bai je aikin hajjin ba da sahabbai da tabi'ai da shi shehin da ya gaya maka haka ya faru da kai shi nan ya zauna ko ko can ya je kalma ne na sufaye malam su sun san me nake faɗi mun gano wannan da ke ku ko baka ji mai wakan gausi yana cewa jazaba ce ta ɗauke shi ba ga waƙa ya shirya amma zai sanya kwariɓi a cikin shi ya ce babu kafiya sannan babu kaza babu kaza to me yasa ya irin wannan shirma sai ce jazaba to duk wani sufi ya san me yake nufi ala hadda qawli sha'irihim mun ga wannan da ke ku yana tambaye me jazaba Allah ya sa mu dace ghaira anni akhsha an yattakhadha masjidan tace kai ni na ji tsoron fa da kabarin annabi ya zama sarari da an maida shi masallaci amma yanzu ma ka je ka gani duk da fa an sa katangu an sa karafuna ga malamai na wa'azi ga 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro na farin kaya ana kokarin tuttunkuɗe mutane in gaji shirkan da ake a wajen za ka yi mamaki ta kai mamaki wani zai zo ya ga wani da huƙeƙen gemu sai ya ɗauka malamin shahul islam duk abin da ya sai ya yi ƙarshenta a garinsu makaɗi ne magana wannan da kyau Cinda ya gan da rawani ya gan da gemu da jallabiya domin wannan shigan a garinsu to manyan malaman musulunci ke yi su laraba al'adarsu ne yi da a ƙasan hausa sarakunan mawaƙan sarakuna na ƙasan hausa ba shiga sarakunan suke ba in gaga ɗan anaji sai ka ɗauka hakimin wani unguwa ne ko mai daji sabon birni ko ɗan ƙwairo ko sa'i da faru ko na rambaɗa za a gansu da babban riga da alkyabba da naɗi irin na sarki da amawani wanda kawai baya wannan shine shata gano wannan da kyau ku domin shi dan birni ne ina fatan kuna fahimtar wannan in kaga irin waɗannan makaran ah, ba akwai malamin da ya taɓa ba mu labari a littafin shi ba ya fito zai je makaranta sai gansu da irin wannan shigan sun ya ɗauka malamai ne za je zaman darasu ne sai ya bi su suna za kofar gidan wani kawai sai suka cire cikin alkyabba kawai sai ga kanga sun bi ya uzu billahi sai ce ya zama gawun domin shu'ara shu'ara ya tabi uhumul gawun gano za a ce wa'ai malamai ne ko zige kaza ai a kasashen larabawa gemu ba alaman addini ba ne a kasan hausa shine gemu alaman addini shi kan shi gemu mai alaman addini ya za a kasan hausa an fara ba ba kana ganin gemun addini ka sani kana ganin ya ka sani ko ba ku lura da wannan ba Allah ya tsare mana imaninmu wani hadisi al-imamul bukhari fitar da shi a lamba na 1330 muslim a lamba na 531 Allah ya shirya da to kun ji wasiyan farko ko yanzu wanda ya saba ma wannan wasiya da shi da yahuda da nasara duk tsinuwar manzan Allah ta ce su wa kana ibn abbas radiyallahu ya yaqulu abladan abbas allah ya kara musu yadda ya kasance na cewa wa ma yawmul khamis yawmul khamis wa ma yawmul khamis ranan alhamis hai jama'a wacce ce ranan alhamis sun mabaka sai fashe da kuka hatta balla dam'uhul hasa har sai da hawayen shi ta jika tsakon kwamin da ke kasan shi mana hawa yana ɗiga yana zuba yana bin kunduguki har yana zuba a ƙasa sai da ya jika tsakon kwamin da ke wajen kulci ya aba abbas ya ce ya kai baban abbas ma yau me fara alhamis <clears throat> qala ya ce ranar alhamis ne ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ranar ne rashin lafiyan annabi ya tsananta faƙala da annabi ga rashin lafiya ya tsanani sai ce ituni bi katafin ku zo man da allanka kafaɗa ko allo aktubu lakum kitaban zan rubuta muku wani littafin da la ta dillu ba'adahu abadan ba za ku bata ba har abada me da yake nufi da haka za a rubuta muku abinda da ba za ku yi saɓani a kan shi ba har abada ba za ku yi rikici ba a kan shi har abada kun fahimci wannan ranar alhamis aka yi haka ka lissafa alhamis juma'a asabar lahadi litini annabi ya rasu da wannan hadisin yan shiya suke makalewa suke cin mutuncin sabon annabi wai ai sun hana annabi ya rubuta bayan wannan abin da ya faru ne fa annabi ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababakar dama mai zai rubuta abubakar ne khalifa bayana kuma da aka amintar da shi cewa yanzu hayaniyar mutane zai hana annabi ne zai sa rubuta yi ko bayan da ya kore su za ci amma da Allah ya aminta da shi cewa mutane ma ba za su yadda wani jagorance su ba sai abubakar sai annabi yana sa kawai shine sai ce muru ababakarin falli sallibin nas kuma kafin ya ce a kawo takardar ya rubuta ai akwai hadisin da annabi ya ce ma Aisha kira dan uwanki ki kira babanki zan rubuta mashi abin da ba wanda zai jayya da shi a bayan shi dan annabi yana tunanin masu san abin suna da yawa a dai ce su ma dai su ne suna da yawa kun gano wannan da kyau ku to amma Allah bai yadda ba shi ne da aka tare ji hayaniya sai ce a kawo an rubuta da suka daga hayaniya ce ku tashi ku ban waje kun gano wannan da kyau ku sannan daga baya faɗi wancan hadisin fatanaza'u sai suka kama jayayya cewa wala yan bage inda nabiyyi tanazu'in to ko irin wannan jayayya bai kamata a yi gaban annabi ba faƙala sai annabi ya ce ne ku bani waje fallazi ana fihi halin da nake ciki na rashin lafiya khairun mimma ne ilaihi ya fi abin da kuke danganta ni gare shi don suna cewa a rashin lafiya ne yi annabi tsanani har yake cewa zai rubuta wani abu ya ga Kur'ani ga hadisi me na bata kaga inda suka kalla daban tunaninsu bata shi ne za su koma boton lata da uzza su zan mushirikai to ƙur'ani da hadisin ba su koma ba kun gano wannan da kyau ko tunaninsu kenan amma shi kuma tunanin da yake mene shi ne maganar shugabanci ne maganar jagoranci ne sau da idan aka saki al'amarin shugabanci da jagoranci sakiwa wai, to abin da zai faru kuma sai dai Allah kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya sauwaka fa amarahum bi salatin annabi anan sai umarce su da abu uku ai zai iya fada cin da ya iya fadin waɗannan qala yace akhrijul mushrikeena min jaziratil arab yace duk wani mushriki ku fitar da shi daga tsibirin larabawa kaf wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ajizuhum duk in baki suka zo to ku kyautata musu irin yadda ni nake kyautata musu kun gano wannan da kyau ku wasalisa khairun na uku ita ce mafi alkhairi imma an yaskuta anha ko dai yayi shiru wa imma an qalaha ko ya fadi fanasituha ibnu abbas ce ya manta me na uku kun bayyana wannan da kyau ku al-imam bukhari fitar da hadisin a lamba na dubu uku da hamsin da uku muslim a lamba na dubu ɗaya ɗari shida talatin da bakwai wannan hadisin za mu zo za mu karanta cikin alƙa'id shi'a al'isne a shari'a ashariya su'alun wa jawab da muke karanta da irin martanin da za ku zo ku ji mun maida ma 'yan shi'a da irin ƙarere da suke faɗi kan wannan hadisin wai annabi ya ce a bashi takarda ne zai rubuta aliyu ne zai zama khalifa bayan shi sai muka ce ikon Allah ba kun ce ya faɗi a gajiyar homin ba ina maganin gajiyar ko ko maganin gajiyar ƙarya ne kun gano wannan ko ba wanda ya taɓa tuna ma abubakar da umar da usman da shi kanshi aliyin cewa kai ne khalifa an faɗi a gajiyar mun gane shi za ku je ku karanta hadisin mazi iban za mu zo za mu karanta shi hadisin mazi ibani in an karanta kuka ji irin illan da neman shugabanci da jagoranci da matsayi yake ma addinin mutane za ku sha mamaki duk wannan shi'a da wannan hawarijanci da wannan bido'i da suke faruwa wallahi din neman jagoranci ya haifar da su ko da tsiya ko da arziki sai an yi shugabanci ko da tsiya ko da arziki sai an samu kuɗi ko da tsiya ko da arziki duk irin waɗannan abubuwan shi ke haifar da shi Allah wannan ba daidai ba ne Allah ya tsare mana imaninmu za mu karanta wannan a cikin wancan littafin kowane abu ma'ajin shi a mahallin shi ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi maradihi alladhi mata fihi annabi ya fito a rashin lafiyan da ya rasu bi mulhafatin kada asaba bi asabatin dasma'a hatta jalasa alal mimbari annabi ya fito da wani yaji ya ɗaura kan shi haka a rashin lafiyan da ya rasu ana riƙe da shi har ya zai zauna kan mimbari fahimidallaha wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yi da Allah sun maƙala sannan ya ce amma ba'adu to bayan haka fa innan nasa yaksiruna mutanen duniya suna ƙara yawa wa ƙillul ansar mutanen madina na ƙara ƙaranci me yasa hmm me yasa gari na ƙara girma baƙi na ƙara me shigowa to 'yan gari za su yi me za su ƙari da fatan mun gane yanzu zage zagi a zariya mutum nawa ne ku gaya ma mutum nawa ne ko ba zazzagi ɗaya ba shi a zariya ko mutum ɗaya gano na ba shi a zariya duk wani kuke ganin su a zariya ba ba zazzagi ko ɗaya daga ka tsine sai ba barbare sai ba malli ba akwai wani fulani ne duk wani 'yanci rami ne mun gano asalin zare yanzu da suka rage waɗannan su ne akwai kiran zarotin fulani ne ai da ba fulatani da ba yarrabe da ba nufi da ba kano daga gansu a zare duk cira ne kawo su kafin ciwon a ka dai kyala waɗannan waɗanta ko su ba a yi waɗannan dai in ka gansu a zariya yanzu ka shiga cikin zariya akwai unguwan nufawa in ka shiga zari akwai unguwanwa yarbawa suna da shi sosai bakin kasuwa duka unguwanninsu ne haka ne waɗannan addini ya kawo su ɗan fodiyo ya kawo su ke sa ba zazzagin zari bai kai su asali ba malamai ne da aka kafa garuruwa na musulunci ɗan fodiyo ya ɗibo su ya kawo su ko dai karantar da addini ko su koyi malanta su je tura su wani waje karatu da aka suka zauna a garin shi yasa ta gidan sarautan garin bai kai su asali ba dan yanda aka kafa shi dan fodo ya kafa gidan sarautan haka su ma dan fodo ya kafa su ya kamata a fitar da gidan sarautan nufawa da gidan sarautan wa yarbawa dole sai an yi haka watan wata rana a Zariya inda muna raye sai an yi shi kun gano wannan da kyau ko saboda su ma dai shehu ya kawo su waɗanda dai ba za a musu gidan sarauta ba fulani ne da kanawa waɗannan ba za a musu ba har abada sau da su lokacin da shi yake kafa addini ba su zo ba ni da shi ma ba fulatanin ne amma dai ba su zo ba to ba a yi da su lokacin da shehu ma ya je kano ai kanawan nufin ma suka yi su yaƙe shi ai sai fada da daular musulunci na sai a fatan gunga na wannan da kyau to ku aje wannan su katsa zage-zage zazzaganci ai yare ne yare ne zage-zage ba hausawa ba ne Kuma wani wani da ke ku ba hausawa ba ne da ake cewa wai garin wai yan akwai ware ne gwara wai duk wannan shirme ne in ka kama hanyar nan wajen su ban beguwa akwai ƙauyuka suna nan a wajen in ka je za ga asalin zage-zage kuma suna yaren zazzaganci a bakinsu malam albani ce har suna da akan zan zage-zage, shine zane ne a nan haka gano wannan da kyau ko su ne asalin zage-zage shi za duk wanda zai zai maka barazana wai ainihin garinsu ne zai kore ka ce ya ka yi zama garinku ku gano wannan da kyau ko ya ka yi zama garinku masu garin da kuna can kun kora suna can hanyar kauru ku bi suna nan a gefe ku je ku same su a can ina ba da mun gano wannan da kyau sakaci suka yi danginmu suka taho daga katsina yau suke sautan garin ina fatan mun gano wannan da kyau shin da duk abin kama kama ne wata rana za a ga ba nufe ne sarkin garin nan wata rana za a ga bayan rabi ne kawai ba kano ne ba zai zama ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah marauke sarki ya sa mu dace kuna gano wannan karatun da kyau ko to allah ya sa mu dace to ya naɗa kan shi da wannan ya zauna kan mimbari fahimidallaha wa asna alai yayyabi allah sun makale ce amma ba da fa'innan nasu ya siron wa ya killul ansar na buga muku misali da zare ne yanzu an waye garin ka ce ba zazzagi ya tsaya nan wajen yana tsayawa kai ba zazzagi ne eh ga man kakanka na uku menene sai ka ji ba fulatani ne kakanka na uku menene bayan rabi ya ce wallahi waye baka tsine ne kaza duk ba dan garin duk zuwa muka shi sa sanda aka ce za a kori albani a garin ne ya ce eh gaskiya ne za a kore ni ya ce to amma dai wani uban shi zuwa garin nan ya yi cirani da aka ɗan shi ya zama mai tela wani ma uban shi zuwa garin nan ya yi cirani ya koyi ɗinkin keken ɗinki da aka ɗan shi ya samu sarauta ya ce to duka sai aini sai a kore mu duk zuwa muka yayi albanin najeriya kenan allahu ya yarhamuhu ka buga da kowa ka buge shi ina ba ta mun wannan da kyau Wani za a kore shi a gare ce ni din ya ce ba iri na ke mai irin wannan barazanar ba akwai tsarin mulki a kasan da ya ba kowa yanci ka ce ni za a kore ni ya ce sarki na da koda cikin kura na tafin hannu ne bayan bature ya kwace ya ba yan boko <laughs> mun da ya ce wa ya ce ko fili sarki ya baka ka buga shi a kotu gwamna ne ke ba da cfo ba wani takardar da zai baka da ne suke da wannan karfin yanzu ba dole ka ga mai kama karya ko bai da dubu talatin ne in ka da dubu talatin kuma ka shi da kwaci yancinka da ita za ka tafi nan sabon gari ne kawai ka shiga wani waje sunan shi can ba na lauyoyi ka ba su su bude maka fayil ba wanda zai kara zare maka ido a duniya don da ya zare maka ido kawai shi na sai ya san macin shi gwamna da shugaban kasa ne kaɗai suke da immunity da zai sa hana a ƙaransa a kotu in ba su ba su ma in yi maka ko ka jira shi shekara takwas ya sauka sai ku duka ga abin da ba ofis yi maka ba in ofis ne zai ce ya aikin ofis ne cin da tsarin na yahudi ne yahuda sun ba shi yanci zama katin na da muhimmanci za mu yi mai sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum